sauraro barka da shigowa zauren VOA. Yau ma zan miƙa ku ga jagoran shirin wakilinmu Babangida Jibrin da ke zaune a Legas inda yake ci gaba da tattaunawa da Alhaji Shehu Usman Saffan, Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulanin Shagamu, Alhaji Ahmed Bana Yariman Bare-barin Legas da kuma Dr. Bashir Yankuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina. Babangida gare ka. Tabarin miƙa ga shugaban kasuwar mile 12 na kasa da kasa alhaji shehu usman samfa game da wannan matsala ta zanga zangan matasa musamman ma dai a nan lagos na farko muna gode allah subhanahu wataala inda cikin yadda su da ikonsa ya ba mu dama muka ga wannan rana to nan gaskiya dangane da abubuwan da suka faru a najeriya musamman wannan zanga-zangar da aka yi abu ne wanda bai ji daɗi ba kuma kamar an nuna izgili akan yin wannan abu saboda duk wani babban da ke ƙasar nan da wani malami da yake a wannan kasa sun san abin da ake halin da ake ciki kuma suka ba da shawara akan cewa kada wanda ya yi wannan zanga-zanga saboda abu ne wanda ba zai yi mana daɗi ba to kuma aka ijin shawarar su amma da ƙarshe duk wani mai ido har ma wanda bai da idan ya ga abin da ya faru to mu matakin da muka ɗauka a nan Lagos kamar yadda kuka sani cewar mu ba ma tare da wannan yajin aiki kafin a yi shi ko kuma ce zanga-zanga saboda haka an samu kyakkyawan fahimta tsakaninmu da jami'an tsaro da gwamnati na ganin cewar lallai wannan zanga-zanga ba a yi shi ba to me kuma ya faru bayan zanga-zangas duk mutumin da yake najeriya da ke misali aure cin kasar nan duk mun ga abubuwan da suka faru mutane suka shiga shaguna mutane aka kwafasa masu shaguna aka kwashe musu kaya aka talauta mutane aka karya mutane a ga wani daga lokacin da aka zanga-zanga na zuwa yanzu wani an karya shi kenan ina dan samun abubuwan da ke manaji ne kyau abinci gidansa yanzu an karya shi to kuma wannan laifin waye wannan laifin waye saboda Allah saboda haka muna kira ga jama'a da a dinga bin maganar da malamai suka faɗa maganar da manya suka faɗa domin in kana yaro baka saurari abin da manya suka faɗa ba to kai ma fa zaka waye gari wata ran zaka girma kuma zaka faɗa ba za a ji ba wannan shi ne abin da ke faruwa saboda haka muna roƙon mutanen Najeriya da azura lafiya Allah kuma ba mu zaman lafiya Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali to da yake iyayen ƙasa ma akwai rawar da za su taka wajen ganin an magance irin waɗannan matsaloli na tambayi Alhaji Salisu Bashan kai sarkin Fulani Shagamu abinda zai ce game da wannan matsala ta zanga-zanga na matasa dangane da irin abun da ya faru a baya na zanga-zangan da aka yi a nan to gaskiya ya kamata ce gwamnati tuntuni ba ta bari wannan zanga-zangan ta faru ba tunda mutane su an bata wajen wata guda cewa, za a yi za a yi za a yi ya kamata ce tun lokacin sun dauki mataki na hana wannan zanga-zangan tunda mutane sun faɗi ga abin da suke bukata tun lokacin ya kamata a duba a duba saboda a sassauta abin kamar subsidy din nan ya kamata a je an dawo da shi da kuma irin kulle bodojin da aka yi nan don kulle bodojin da suna daga cikin abubuwan suka kawo shi ma matsala a kasan nan ya kamata ce gwamnati tarayya ta bude wannan bodojin gaba da ko mai ringa shigowa rayuwa cikin daɗi cikin walwala kamar da ka da can baya idan ana samun wannan abubuwan za a samu saukin rayuwa kwarai da gaske saboda idan ka duba bodojin nan gabaki da da ka je kamar kowa na ji walwala ana jin daɗi suke bakin bodojin irin su jibiya din nan su jibiya su lela ga su su magata ga ko ina dai ba na gani mutane suna ta walwala kamar su lagos lokacin da ke zuwa lagos za gani mutane a nan ba gari kamar kasuwa ko ina na ta walwala to tun na kulle wannan bodojin nan tun daga lokacin aka ƙara samun matsaloli a ƙasar nan saboda abubuwa ba su shigowa yadda ake so kuma ba su fita yadda ake so an kulle wannan bodojin nan lokacin saboda ana ana shigo da makamai kuma makaman wannan kulle boda bai hana shigo da su ba ya kamata a bude boda su jami'an tsaro da suke gurin nan masu kula da bodojin ya kamata su zauki matakin su tsayin daka cewa su tabbatar cewa wani mugu abun ba shigo kasan nan ba amma ba a kulle bodan gaba daya ba a hana mutane shiga da fita wannan abun ya daga cikin shi ma abun da kawo matsaloli duk abun da ya kawo wannan matsalolin na aka zanga zanga da ya kamata gwamnati ta cire shi saboda gwamnati ita ce gwamnatin mutane ce kuma an zabe ta ne don ta taimaka mutanen Najeriya ya kamata ce din suka yi abin da zai kama su matsala ya ta gwamnati ta dauki mataki da gaggawa ta magani abu saboda don mutane jihar su zama zaman lafiya su damu farin ciki ko su ji daɗin rayuwarsu ba su ga wani kunci ba wanda kowa gida na fama da wahaloli ga sunan kala kala ya ka tun lokacin gwamnatin da ta ɗauki mataki ta magani abin da gaggawa to ina kira mutane jihar kuma ƙara hakuri na tun da ya ce zai yi din na san insha Allah wannan abin da aka ce za a dawo tallafin za a yi kuma in Allah da kuma komai da mu amma dai fatan mu dai babban babban gwamnati ko a ƙara bude bodojin nan duka a bude bodoji duk abin da kawo dan kaso irin sun magana fa da wani haraji duka ba dan gwamnati ta janye saboda me don a samu zaman lafiya gwamnatin da ba da mata suka kawo ta da kuma taimaka mutanen Najeriya lafiya insha Allah to nan nake da shawara irin abubuwan da ni na a bangaren ya kamata ta abin da gwamnati ta yi don saboda a samu ci gaba a samu zaman lafiya a samu farin ciki a kasan nan to daga shi sarkin Fulani zamu kuma ta bangaren Alhaji Ahmed Bana wato Yariman Barebarin Lagos kenan mu ji shi kuma gudunmuwar da zai bayar dangane da wannan matsala ta rashin aikin yi da zanga-zanga da kuma dai walhalu na tsadar rayuwa. alal hakika kamar yadda kuka sani zanga-zanga abu ne wanda yake da kyau in za a yi na lumana amma to kaga mu a nan ƙasa najeriya har yanzu da sauranmu so mafi yawan zanga-zangan da muke yi a ƙarshe yana zama wani abu daban kamar yadda kuka sani shugabanci duk wanda allah ya ba shugabanci ya kamata ya yi yadda zai tausaya da na kasa da shi to mu nan a najeriya mun samu kanmu cikin wani yanayi su wanda suke mulkinmu sun zama da abin kamar na gado meye na gado saboda menene suna yin abin da ransu yake so ne ba sa tunani ba sa duba cewa akwai mutanen da suke mulka kuma waɗannan mutanen da suke mulka ya kamata ana yi musu ne don su ji daɗin mulki amma suna yin kawai abin da suka ga dama ne shi yasa dole ne mutane an shiga yanayi an shiga talauci an shiga fatara ba abin da ba a shiga ba yanzu a Najeriya Tsoron yanayin abubuwa rayuwa ta yi tsada mutane ba sa iya ci su uku a yanzu to kaga dole ne mutane su fusata su fito a yi zanga-zangan nan kuma ita gwamnati ya kamata ta dinga jin koke-koke mutane da suke mulka saboda ga rayuwa ta yi tsada mai ta yi tsada yanzu gashi an yi zanga zangan nan an gama gwamnati ta yi buris bata ce mutane komi ba ta basu cikin yanayi da yanayin tunani da komi ba wannan butun mai da ake tunani za ta kawo mutane sauki ba ta ce kala ba abinci ya zama abin da ya zama yanzu kowa in ba mutum yana rike da wani mukami na gwamnati ba kowa ya zama almajiri kowa ya zama mai bara sai sa gwamnati ya kamata ta saurari kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu yadda mutane za su ji dama-dama sun samu sauƙin rayuwa a najeriya ba abin da ya fi damun mu mutum ya samu sauƙin rayuwa shi dan najeriya in dai zaka bashi yadda zai zai samu ya fita ya samu abin da zai ci ya sha sauran abubuwan duk bai damu da shi ba sai yasa muna fata wannan gwamnati ta yi kokari ta duba wannan koke-koke na zanga-zangan da aka yi ta duba ta ga yadda za ta yi ta shawo kan al'amarin ta dawo da abubuwan da ya kamata ta yi wa mutane su samu saukin rayuwa kowane mataki za a dauka domin ganin cewa wannan zanga-zanga bai faru ba kuma wannan abu ne mai sauki ita wannan zanga-zanga ba abu ne mai fidda ɗaya mai ido ba ya kamata a ce gwamnati mutanen da suke mulka su yi mulki irin kamar na annabawa za su samu mutane za su ga musu rahoto abubuwan da ke faruwa a cikin mutane da yadda za su yi su taimaka wa mutane su samu sauƙin rayuwa in aka yi mutane especially mu 'yan Najeriya mu wallahi tallahi in dai za a kawo musu sauƙin rayuwa da yadda za su ce su fita su sha su kula da iyalinsu 'ya'yansu su samu su tafi makaranta mai kyau 'ya'yansu su je asibiti mai kyau su samu ruwan sha mai kyau su samu hanyoyi da za a bi 'yan kasuwa suna tafiya a samu tsaro a ƙasa waɗannan abubuwa da na lissafo guda hudu zuwa biyar in dai za a wa talaka wallahi tallahi wannan zanga-zangan ba za a sake yin shi ba in dai talaka zai samu biyan bukata sannan uwa uba tsaro gwamnati ta sa tsaro waɗannan sace-sace da abubuwan da ake yi zumunto babu shi an gama shi kenan ɗan najeriya shi kan ai kakasa ta yanke saka to in muna kira daga gwamnati don Allah dan annabi ta ji kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu a kai. To bari mu koma wajen Dr. Bashir yan kuzo wanda malami ne a jami'a kuma ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci da limami ne a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke mina a jihar Niger. Ah, Dr. me za ka ce game da wannan matsaloli da ka ji na lissafo maka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika wannan zanga-zanga da aka yi a wannan ƙasa akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka na darussa ko kuma mu ma al'umma duka mu ɗauka. Duk wani abu in ya faru komin ɗacinsa komin rashin kyansa to ba a rasa wani darasi. Daga cikin darussan da nake ganin yake da kyau a ɗauka shine gwamnati ta gano kuma mu fahimci cewa lallai fa muna da ɗimbin matasa wanda duk sanda abu ya barke suna iya yin ta'asa da barna fiye da yadda ake zato to godiyar mu ga Allah shine wannan zanga-zanga da aka yi ta kai ga ta dai nuna ga abu da za a iya yi amma sai abin ya lafa to duk abu in ya bullo kai nuna ga abin da zai iya yi sai ya lafa to sai a ɗauki darasi domin kai ya sake bayyana wannan shi ne to kuma shawara ta dangane da abubuwan da ya kamata a yi musamman la'akari da ga tsadar rayuwa waɗansu neman abin da za su sa a baki kaɗai ya ishe su fitina wannan kuma yana iya sa su shiga cikin matsaloli su shiga cikin abubuwa marasa kyau muna tare kuma da mutane waɗanda wayewa kai da basira ya yi karanci wanda da yawa wasu abin da ma ya na amfanin su ma suna iya tarwatsa shi saboda haka shawara na farko har harkar wato koya ma matasa sana'a. To, a nan lokaci ya mana halinsa, za mu dakatar da Dr. Bashir ‘yan zo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Muna. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibirin wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.